بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah Allah ya kaddara mu a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin al'amin islamic foundation da ke cikin birnin maiduguri a yau muna ranar goma sha tara ga watan ramadan shekara dubu da da uku a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar ishirin daidai ga watan hudu dubu biyu da da biyu. muna roƙon Allah ya datar da mu ga dukkan alkhairi ya kare mu da kariyarsa ya ba mu zaman lafiya kafin mu ci gaba akwai mai tambayar da ke cewa wai wani allo aka bashi an rubuta allon karfe ne aka yi rubutu kuma sai aka gasa da wuta sai shinyewa kenan karka yi amfani da irin wannan abu allo na karfe mun allon da muka sani allon ice amma duk inda aka ce ga allon karfe to an shigar da wani abu ne ko na tagulla ko na bakin karfe ko na kwano ko a kawo kwano a rubuta a cikin kwano ko a kawo kwariya a yi rubuta cikin kwariya duk wannan wani mahakanka za ka aske ka zo a rubuta wannan duka ba hanyar Allah ba ce ba kuma hanyar da annabi ya koyar ba ne duk hanyar tsubbace-tsubbace ne da tsafe-tsafe da tamfe-tamfe a kiyaye irin waɗannan hanyoyi idan addu'a za ka yi ka yi addu'a cikin zamzam ko zaitun ko ka karanta haka addu'o'in ya wadatar da kai amma idan aka ce za a je ga irin waɗannan abin da ka ambata da ma wanda ka ambata ba to za a kai ka a baroka hanyar shirka ai ba gunki za zo a ajiye ku a ce ku zo ku bauta ku bauta ba zamar da ku za a yi ta hanyar addu'a ta hanyar roƙon Allah ta hanyar mun jarraba mun gani da irin wannan za a zamar da mutane karshe mutane su rasa tauhidi wallahi in ka rasa tauhidi gara ba haife ka ba Allah ya ke wannan ni ban san ko shawara yake nema ban san me zai ce ku ba yana karatun qur'ani yace yana karanta izu goma sha biyu kullum Allah ya baka lada sai mafarki sai janaba ta kama shi da ya tashi kuma wai sai dai ya kalli wani abu kuma ya sake kama janaba to wannan na farko dai ba ka da laifi a kai na biyu kana da laifi kuma za ka rama wannan azumi kuma ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam akwai wacce take cewa ana musguna mata a gida gami da in ta kawo mutumin da take so sai a ce ba a so yanzu ta yadda za ta yi ita tana gudun kanta je ta sabi Allah iyayen kuma ba ruwansu da Allah a roƙe su su yi haƙuri su auren da ita ga wanda take so to iyaye kun ji ku yi haƙuri ku auren da ita ga wanda take so sharaɗi dai wanda ya zo ɗin yana da addini kuma yana da ɗabi'a mai kyawu idan akwai wannan abu biyu shine ka'idar aurar da ya ga wanda ya zo amma cewa ba yaren mu ba idan akwai yaren ka ka aurar da ita ga yaren ka to inda idan yaren naka bai zo ba ya za ka yi tunda Allah bai haramta ba kuma rashin yin ana ganin zai jawo musiba idan a ataku man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu idan mutum ya zo neman auren yar kukun yadda da addinin sa kun yi da ɗabi'unsa mutum ne mai mutunci mai rike kansa zai rike muku ya ba wanda zai je rike ta an ta yi ciki ya gudu ba ko an ta haihu ya kora muku ba Na ku wasu suna irin wannan ɗabi'a zawafi masu ɗanɗano kamar taure ya aura ta haihu ya saka sai ga mutum ya auri mata takwas 'ya'yansa takwas kuma duk ba sa kare da wannan ba daidai ba ne ran sallah sai ka ga yara sun zo gidan shi ka ɗauka 'yan yawon sallah ne a cikin 'ya'yansa ne wannan wani irin tarbiyya za su tashi da shi saboda haka a zaman ka na uba ka kiyaye tarwatsa 'ya'yanka gwargwaron niyyarka kuma Allah zai taimake ka gami da taimako da muke sanarwa na marayu yanzu dai akawun dinmu ya ɗora wa naira miliyan ɗaya amma kuma sai muka yi wuf da shi jiya an rage masa tafiya yau alhamdulillah an taimaka wa marayu gida 101 marayun da suka amfana da wannan marayu mutum 383 wannan a karo na farko muna so niyyar mu mu yi baji na biyu da na uku sau uku muke son mu raba don suna da yawa to amma da taimakon Allah sai mun ga taimakon don yanzu haka a baji na biyu ɗin abin da muke bukata ya kai miliyan ɗaya da wani abu amma da imaninku da tsoron Allahnku da neman lahiranku za ku yi na san za ku iya sha Allah kafin in tashi a ma zan ga alafi izinin Allah Allah ya da alkhairi muna cikin suratul fala tahrim muna in tatuba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله سبحانه يكي سوى ما تم منظور صلى الله عليه وسلم bayan ya tsinka yadda abin da hafsa ta gaya wa aisha ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce to in ta tuba ila Allah ko matan annabi sallallahu alaihi wa sallam ko dai ku tuba zuwa ga Allah ma'ana ku tuba ana kwadaitar da su su bar abin nan da suke yi na hadin kai akan annabin Allah alaihi salatu wa su tuba su daina amma a yanzu kan faɗa da sakat kulubu kuma da haƙiƙa zukatanku sun karkata abinda kuka yi ya kai ku tuba zuwa ga Allah sagat bi ma'ana malat wan harafat ta karkata ta bar hanyar da ta dace qulubu kuma zakatan ku qulubu nawa ne jam'u ne sagat qulubu kuma da sai Allah ya ce sagat qalba kuma ko amma sai ta sagat qulubu kuma kamar zakatan da yawa ne a nan malamai masu lirabin ƙur'ani suka ce abin da ya sa aka yi haka saboda likarahiyati iltiqa'is tasniyatayn tasniya tasniya guda biyu su haɗu a wurin ba daɗin furtawa faqad saqata qalbakuma zaka ce saqat kuma. wa in zahara alaihi idan kuma kuka yi taimakekeniya akan shi manzo sallallahu alaihi wasallam ta zahara ai ta'awana kuna taimakawa juna kun haɗa kai to ku sani fa wanda kuka haɗa wa kai ɗin nan babba ne fa inna allaha huwa maulahu Allah shi ne lamaransa lamarinsa Allah shine ne mai taimakonsa mai karfafa shi mai kare shi wa zai iya bayan Allah subhanahu wa jibrilu da mala'ikan jibrilu shugaban mala'iku bayan jibrilu kuma wa salihul mu'minina salihan mu'mine gaba ɗaya kaf suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wal mala'ikatu ba'da zalika zahir kai mala'iku ma gaba ɗaya bayan wannan su ma zahir masu taimako ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam abun fa ya girma Allah an taba matsoyinsa malamai suka ce anan abin da ya sa Allah ya jera wannan taimakon Allah ha jibrilu salihan muminai mala'iku suka ce na farko haɗin kan ya tashi ne daga mata mata kuma an san inna kai da kunna azim sannan na biyu abun ya zama haɗin kai ne da mutum ɗaya ne za a bi a hankali amma tun da haɗa kai aka yi akan a yi taimakekke ne a yi nasara akan annabi to ba in haɗe kuka yi to ga haɗin da Allah ya yi ya fi naku shine Allah yake wa'annan duka makan manzo ne sallallahu alaihi wasallam na asa rabbu in طلقكن ay yubdilahu azwaja ay yubdilahu azwajan khayran minkum muslimatin مؤمنات قانتات تائبات عابدات تائبات عابدات فائحات طيبات وأبكارا الله مدوكك يتي عسى ربه كما تبت ubangijinsa Allah fa in fallaka kunna in har ya sake ku an yi bajilahu ko an yi bajilahu to Allah madaukaki zai canza masa da wasu mata wasu malaman asa muka ce duk kullu asa a cikin alkur'ani in maganan Allah ne tabbas ne to wasu suna ganin tunda abun bai yiwu ba kuma ana magana da makamun nisa'in nabi ne sai suka ce asa duka na alkur'ani tabbas ne illa bi hadal mawdi a nan din mai yiwuwa ne ba tabbas ba to amma a dauka a tabbas din ma zai tafi tunda ai Allah ya sa sharadi kuma sharadin bai faru ba koko Allah ta in tallaka kunna idan har annabi ya sake ku an yubdilahu to Allah zai canza masa azwajan da wasu mata khairan min kunna da suka fi ku alkhair to anan tambaya za ta zo kenan shin ashe akwai wasu mata da suka bi matan annabi alkhairi wanda idan da annabi ya saki matan nan suna shirye za su mai gurbin matan abu ba haka bane ba babu matan da suka bi matan annabi sallallahu alaihi wa sallam alkhairi da daraja annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum sune uwayen mu'minai kowa ya san uwarsa ta bi shi maza uwayensu ne matan ma uwayensu ne ba wacce za ta haɗa kai ko ta yi gasa da aisha da ko hafsa da sauda ko kuma juwairiya ko safiya ko zainab binti jahal ko maimuna ba wacce za ta haɗa kanta da ita ta ce wai za ta nemi ta yi kiki da ita ko gasa da ita wajen shiga gidan annabi in tana da imani ba mai to amma abinda aya take nuna mana matan annabi ku shiga taitayin ku fa Allah yana yadda ya halitta ku ya zaɓe ku to zai kawo wasu ya zaɓe su ya ba su wannan matsayin idan mutum ya ga in ba shi ba ba wani ainihin ne zai yi tunkahun ko sai yasa Allah ya ji kan masu mata hudu saboda su kun sun rufe kofar ba a hanyar wata ta shigo sai su yi abin da suke so suna sakewa a kan mazajensu sun kafa sata maɓohodi ba ne ba wanda ne za ta shiga amma ko kun san akwai matan da suna so su yi dilikin da abin nan wata wai tana waje tana sigiri wa mai mata hudu wai tana jira ka saki ɗaya ka aure ne harsunan suna da kokari to anan shine Allah madaukake ta asa rabbuhu in tallaka kunna wato akwai yiwuwan idan Allah ya sa annabi ya sake ku to Allah zai canza masa da mata da suka bi ku a yanzu ba matan da suka bi su amma idan hakan har ya faru kadar in har ya faru to Allah yana da kamar yadda Allah ce ya ayyuhallazina amanu kaga ku masu imani da Allah ya kira ku da imani amma yake man da minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qawm duk wanda ya rida cikin addinin ku ya bar addini to Allah zai kawo wasu mutane da Allah yake son su kuma suna son Allah kaga daga jin haka mumini zai shiga taitayin sa kare yayi abin da zai yi rinda don yana rida Allah yana da wasu da suka fi shi to hakan nan matan kuma Allah ya mutu gargadi ne su kiyaye tsangwamin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan har suka tayar da hankalinsa Allah ya ba shi damar sakin su ya sake su domin annabi ba zai saki matansa ba sai ya samu umarni daga Allah an rufe masa kofan an hana shi sakin tunda Allah ya saukar masa da ayar turuji abin nan wannan la hillu lakan nisa'u min ba'd wala an tatabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna daga yanzu matanka guda taran nan sune iyaka bai halatta gare ka nan gaba ka ƙara wata mata kuma adadin ba wai adadin bane kadai aka yi sai karka wuce hatta shaksiyan su ma karka tsallaka su su ma matan mai yiwa ka ce to ba zan ƙara a taran ba amma zan iya sakan wata in auro wata to wannan ma an hana annabi ko da kyawun su ya burge ka in ji Allah kaga anan mata Allah ya musu gata na manzo sallallahu alaihi wasallam amma yaushe Allah ya ba su wannan gatan bayan sun zaɓi Allah da manzo domin Allah ya ce ka kira su ka ba su zaɓi da sun fara tayarwa annabi hankali nan can nan can to ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya kai wannan annabi ga matanka in kun kuntunna turidun alhayata ad-dunya wa zinataha in duniya kuke so da kuke so da kayan adanta to ku zo umarci in kunna wa sarrahe kunna saraha jamila in ba ku abin duniya abin da nake da shi in sake ku ko wace ta kama gaban ta amma idan kuna son Allah ne da manzonsa da gidan lahira to Allah ya tanada masu masu kamun kai masu rikon aurensu cikin ku masu imani Allah ya tanada musu lada mai girma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira matansa ɗaya bayan ɗaya ya tambaye su ya kira Aisha ya tambaye ta ga abin da Allah ya ce kin zabe ni Allah da ni manzonsa ko kuma kin zabi in take ki in kin zabi in take ki in take ki Aisha ta ce ya Rasulullah akan zama da kai ne zan shawarci wani ba wanda zan shawarta ni na yadda da Allah da manzo da gidan karfe annabi zai je tambayi sauran mata akan wannan aisha ta saukar ka gaya musu abin da ni na zaba da haka annabi ya gaya musu kuma dukkan suka zabi Allah da manzo da ranar karfe to da wannan yadda da suka yi su zauna tare da annabi ne Allah ya yi musu tukunci da cewa daga yanzu bai halatta ba annabi ya kara wani adadi na aure ko kuma ya saki wata ya auri wata to amma anan idan suka yi tayi hankali shine nan in asara buhu in kun zai yi idan Allah ya sake ku abin in annabi ya sake ku da izinin Allah kenan an yi bajilahu Allah zai canza masa a azwajin khairan min kunna da matan da suka fi ku alkhairi wayannan matan da Allah zai zaba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam sune muslimatin musulmai ne ay munqadatin wa muti'atin lillahi wa rasulihi masu miƙa wuya ne masu biyayya ne ga Allah da manzo Allah ya ba mu irin su domin idan matarka ta zama bin Allah da manzo wallahi ka huta ba ta tayar ma da hankali ba ba ta barnata maka dukiya ba ba ta shiga tsakaninka da 'ya'yanka ba ba ta yi maka abin jin kunya ba kullum tana so ta kare mutuncinka da mutuncinta rufin asiri take so gare ku me yasa don ta miƙa wuya ga Allah ta zabi Allah da manzo alaihi salatu wassalam kuma matan annabi haka suke za su zauna cikin wata uku wata biyu ba abinci ba wacce za ta kai korafi gidansu ba su da abin da za su za ba wacce za ta yi korafi haka suke yadda da abin da Allah ya tanada musu tunda su ne matan annabi a gidan aljanna raji'aha fa innaha sawwamatun qawwama wa innaha min zawjatika fil janna mu'minatin sannan kuma mu'mine ne masu gaskatawa a cikin zukatansu da dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala masu imani qanitatin masu yin da'a ne lillahi wa rasulihi ala akmalil wajhi a mafi cancantan fuska suna bin Allah da manzo in ka gansu suna tunatar da kai Allah in ka ga sun yi to umarnin Allah ne in kaga sun bari hanin Allah wannan ita ce sifatu qanitatin masu yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala ta'ibatin masu yawan tuba daga zunubai kullum suna tuba suna istighfari daga zunuban da suka yi ko na kuskuren ƙari akan abin da ba a neme su ba ko rage daga abin da aka neme su abidatin masu yawan ibada muqbilatun ala ibadatillahi ta'ala kullum suna cikin ibada daga karatu sallah azumi neman halal kiyaye mutuncin aure wannan ita ce rayuwar amma ba duniya suka buɗewa ido ba wacce ta buɗewa duniya ido da wuya ta zama ta qanitat abidat sa'ihat da wuya domin kullum idan tana waje idan tana cikin abinda wasu suka mallaka ya za ka mallaka wata ta yi min tambaya ban sani ba ko na ba ta ansa yadda ta wawuri dukiyar mijinta saboda haka a yi hattara abin nan da aka ɗauka ba da izini ba za a biya inda aka yarda ki ɗauka a kudin miji bai sani ba wuri ne kayyadadde خذي من مالي ma يكفيك وولدك بالمعروف bil ma'ruf abinda zai ishe ki da ƴaƴanki da wato ta hanya mai kyau wannan matar Abu Sufyan ba da ta zo sai tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wato mijinta bayya ba ta abin da zai ishe ta da ita da ƴaƴanta anan ne annabi ya ba ta izini ta dauka da zai ishe ta na tafanin gida na dole ba kudin itace ya hana za a dauka a sayi itace don in ba itace ba za a hura wuta ba ruwa a gida babu ashana babu mai babu abin da za a tuka ko kuma abin da za a tuka na mutum goma ne ake ci da ya kawo na mutum biyar ne za a dauki kudin sa a tuka na mutum biyar ka amma don bai sayo nama ba ku ce za ku ɗauke ku sayi nama banda wannan don kin tambaya kudin zuwa biki ya hana ki yanke daga kudin cefane ki je biki bai halatta ba wani lokacin wato in ka ga rayuwar wasu mata da mazajen su suna burge ka za ga mutum da shi da matarsa su biyu wallahi sai ka ga kamar ka ce uwa ɗaya uba ɗaya suke yadda suka haɗa kai wajen rayuwarsu da fahimtar juna da kula da tarbiyyar 'ya'yansu da neman rufawa juna asiri wata kuma in ka ganta a wani wajen da ita da mijinta wato kai ne ka gansu amma kai ne kake jin kunya don kai bako ne amma a gaban kama sai an nuna cewa ba a jituwa ya ba ta umarni ta bilis ko kuma ta fara korafi tana danne shi ki bari yanzu muna gaban malamin ki bari mu je gida to ba kai bane sai ta sa an san cewa ga halin da ake aure farufin asiri ake so sai sa wani lokacin kamar idan da nake wasa da wasu in ce kai ba har yanzu ba kai aure ba me yasa ba kai aure ba marasan aure kenan mai daya kuma in ce me yasa ba za ka kara ba to amma wasu masu mata ɗayan wallahi suna tambaya na su kara masa in ce karka kara saboda yadda nake ganin sa alakarsa da iyalinsa yadda suke zaman lafiya kuma in ga irin matan yau wacce tana zuwa gidan kafin ta zo ma za ta shi alwashin za ta zo ta kwace mijin ko za ta zo ta fidda ita matar da kun zo da ita shekara 20 25 30 kun hayayyafa kun auren wata kawai don ita ta iya kwalliyar ta zo ta raba ka da matarka wannan ai musiba ne me amfanin wannan auren karin ba ana yi ne don neman lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba ka kara a aima gobara a gida ba wanda fa ya buge ba su ya kashe wannan wutan ba to masu daya sun ji daɗi za a dawo Allah ya ce ta ibatin masu tuba to ana so mata su yawaita tuba daga Ka kaga Allah yake zai zaba annabinsa irin su abidatin masu ibada muqbilatan ala ibadati Allah subhanahu sa'ihatin sannan masu kai kawo wajen bin Allah in ka gansu a wani aure to aikin bin Allah ne a taimakon marayu suka je a sun je karatu ne a sun je tara taimako ne a sun yi kai agaji ne wa wata ba ta da lafiya in kaga tana tafiya ba bukukuwa take yawo take bi ba a'a tana sadu da wani alkhairi daga wasu bayan Allah wannan shine ko kuma sa'ihatin bi ma'ana fa'imati masu yin azumi sannan kuma sayyibatin zaurawa ne jam'u ne na sayyib ko ba zawara to sayyibatin zaurawa ne ko kuma wa abkara ko budurwai ne duk Allah yana so zai zaɓa wa annabinsa an faɗi wannan ne domin absa annabi ya aure ta ita ba zaura a ita kuma ya aure ta ita budurwa ce to fa annabi kowanne yake so Allah yana so kuma zai ba wanne ne yafi a cikin auren bazawara da budurwa ya danganci ne wanne ne a kuntuna na babu a a ba wannan da ke guda ɗaya za ka zaɓa. gaji gudun ruwa gudun ruwa kowanne kowanne za a duba maslaha da take tare da ita auren mace ba zawara yana da amfani ta fuskar ga mai son haihuwa kuma an san cewa ita tana haihuwa akwai tsammanin za ta yi saurin haihuwa sannan kuma tana da experience na zamantakewa ta yadda za ta iya haƙuri da mu'amalantanka fiye da budurwa da za ka aura ko akwai wannan a wajen bazawara wannan ijabiya ne akwai salbiya ne amma matsalar auren bazawara tunda mun faɗi alkhairin gara mun faɗi aka sai matsalar auren bazawara shine yawanci yana daga shi mai auren bazawara ne idan ba ka iya zama da ita ba to ba za ka ji daɗi ba ma'ana tun da ita ta taɓa shiga gidan wani miji to ka yi iya ƙoƙarinka a kan za ka yi bikin ɗin wancan mijin ranar za ku zo na lafiya na ba ku a dunkule ne za ka iya zama da ita in wancan mijin yana da tsafta ka fi shi iya tsafta in wancan yana ba ta kyauta ka fi shi kyauta in wancan yana da raha ka fi shi raha amma idan wancan yana da tsafta kai kazami ne haba ina za a kire mai wancan ya tashi ya ba da kudin ne sai ce ga wannan 500 ko za ki sayar da kai kuma kudin tefanin ma gaba ɗaya ka ba ta ɗari uku kaga tefanin ma ba a yi babballe ta suka. saboda haka zan auren ba zawara yana da amfani to in ba mu aure su ba ina za su yi. to amma dai ga lagari sannan auren budurwa yana da amfani ta fuskar ita ba ta da wata jarrabawa da ta jarraba a baya yardai na biliyasi in ba ka ba su abu kaɗan ma suna haƙura sannan kuma mahaifansu yana da tsafta sannan kuma za a iya a yi wasa da su su yi wasa da mutum amma an kawo mace ba zawara mai shekara 45 misali kai kuma kana da shekaru 25 zuwa 30 ko 35 yayin da ka zo kana shiga gida kana cewa honi sai ta ce hmm. to daga abu ba zai tafi ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da jabi ko Allah bitrani tula'ibuha wa tula'ibu duka yana da amfani musamman mutumin da yake misali wanda yana da iyayensa sun rasu yana da ƴan uwa musamman mata ƙanana ƙannansa yana son kulawa da su tafiyansa ya auri bazawara babba don ya samu kulawa da wato kallonsa haka wanda ya rasa matarsa matarsa ta rasu yana da yara idan ka auro yarinya karama wacce bata jarraba zama da mutane kula da wannan yi wannan yi wancan ba to yaran ma kusan za su haukata da ita ita ma za ta zama irin su karshe ma za su yi doke doke tsakanin su kaga ba zai ma'ana ba amma in da tijiya ka aura kaga za ta kula da su hakan nan idan kana da ayyuka da yawa wanda kana bukatar mai tallafi sai ka auro wata wacce ma ta yi boko misali in abin da kake ya tafi boko ne za ta jera maka fayil ɗinka da wasu abubuwanka za ta taimaka maka da wasu arrangement na abubuwa ga sunan dai za ta taimaka ta wannan kaga shi yasa Allah ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam Khadija a lokacin da aka bashi muhimmata manzanci tsakanin su akwai rata hadisi ta girme shi amma ka duba yadda ta dace da shi da ta kula da shi ya birgita mata na tsar da shi ta sakar masa dukiya ga kuma darajanta a cikin al'umma ya sa ya ƙara wa kiran da annabi yake yi kwarjini saboda haka yayin da za ka yi aure ka dubi aure a fuskar ibada ba aure a fuskar shakatawa ba da yawa kuskuren samari ko masu aure yayin da ka tashi aure jin daɗin kanka kake tunawa ba ka tunanin za mu zo mu gina al'umma saboda haka kai kyan zahiri kake dubawa kuma kyan mace ba a zahiri ba ne ga wanda ya san kyan mace ba zahirin ba ne a'a a haƙiƙanin ɗabi'arta a kulukin da kyawun da yake saboda haka idan mutum zai yi aure ka zaɓi mai kyau ba hana ka ba to amma ka dubi tarbiyyar gidansu a wani irin gida ta tashi sannan kuma ya irin hankalinta ya irin haƙurinta in Allah ya ba ku ‘ya'ya wani irin tarbiyya za ku yi wannan shi ne abin da ya kamata ka lura kar ka zamanto kawai kanka kake dubawa in an yi maka mai daɗi za a zauna in ba a yi maka mai daɗi ba za a ka kore su wannan ba shi bane a nan shi ne Allah ya ce zai bi saba wa sallallahu alaihi wasallam sayyibatin wa abkara laurawa ne ko kuma budurwai ne Allah zai zaba masa kowane daga ciki Umar dan Khattab radiyallahu anhu wato wannan ya tambaye shi Abdullahi dan Abbas ya tambaye shi Ibn Abbas din yake cewa ban gushe ba ina da kwaɗayin wato in san waɗanne ne matan nan na manzo sallallahu alaihi wasallam wa'inda Allah yake da su in tatuba ila Allah faqad sarat qulubukuma har sai muka kasance muna tafiya da Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radiyallahu an a wata hanya muna tafiya sai Ibn Abbas yace shi ba ya Amirul Mu'minin man al-mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne matan nan guda biyu cikin matan manzo sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah ta'ala fihima wa innan da Allah yace akan su wato akan sha'anin su in tatuba ila Allah faqad faqad qulubukuma fa qala Umar Umar yace wa ajaban laka ibn Abbas ibn Abbas sai abun mamaki ne gare ka wannan ma baka sani ba yace huma Hafsatu wa Aisha sune Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma na'am يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله جلت قدرته yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani da kadaitan Allah da manzancin manzo sallallahu alaihi wa sallam o anfusakum ku kiyayi kawunan ku wannan umarni da da mutum ya kare kansa da kuma iyalansa ko bi ma'ana min alwiqaya min waqayati wiqayatan ku kiyaye ku kare kawunan ku ya ku masu imani wa ahlikum da iyalanku ku kare kanku naran daga wata wuta wannan wuta fa wa kudu hannasu wal hijara wannan wuta ba ana hura ta ne da itace ba mu isa wutar duniya da itace ake hurawa ko to wannan wutar mutane ne da duwatsu su ne ake kyakkyawa su kama su ne makamashin wuta kaga ko akwai ciki kuma abin ya girma a ce dan adam shi ne ya zama kamar itace ake hura wuta da shi ya kama yana ci kuma ba kamar wutar duniya bace da itace za ta ci ya zama gawayi wuta ta mutu wannan wuta babu ta mutu babu mutuwa Allah ta kullama khabat zirna musa'ira duk lokacin wutan ta bice ta yi sanyi ina ƙara musu aiki kullama narjijin juluduhum badannahum juludan ghayraha namun in suka gasu za a canza wutar in ta sanyi za a ƙara zuwa yaushe la ya'lamuha illa Allah saboda haka Allah ya kuke kawo nan ku da iyalan ku daga wuta to ta ina za mu kiyaye kawunanmu da iyalanmu daga wuta kasa da mujahid suke cewa ku anfusakum bi af'alikum wa ku ahlikum bi wasiyyatikum ku kiyaye kawunanku daga wuta da aikin da kuke yi kai aikin da Allah ya saka ibada da aka saka nisanta abin da aka hana ka to wannan shine ka zaka kiyaye ta daga wuta amma kana shiga ka aikata abin da aka hana to zaka shigar da kanka inda ba za ka ji daɗin ƙarshen ba haka iyalanka za ka yi musu wasiya matanka ji tsoron Allah su kula da addini ayyanku su kula da addini musamman in ka zo mutuwa an kuntum shuhada idza hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaka ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wa nahnu lahu to ba kamar yau ba mu yanzu a duniyar ba mu tsaya mun karantar da 'ya'yanmu ba muna zuwa mutuwa kuma za mu ce wa 'ya'yanmu to ba akwai kudi a banki kaza ina bin wane baki kaza akwai fuloti biyar da na saya a gona kaza wani wannan tura wasiyar da ake wai karka mutu kamar 'ya'yanka da talauci kai kuma da mahaifinka ya rasu da me ya barka mahaifinka tarbiyyantar da kai yayi ko duniya ya tara ma in ma ya tara ma duniyar ya bari bai hana shi ya kula da tarbiyyanka ba me yasa mu yau muke barin tarbiyyar ƴaƴanmu muna kula da kyalkyal banza na duniya kowa zai ce bari in kai ƴaƴa na makaranta mai tsada to ba na ba na haddan qur'ani bane ba na haddan hadisi bane na boko ne kuma boko nan ba yau ake yin ta ba ba je ake yin ta ba yau nawa waɗanda suke da digiri ba su da aiki to me karshen bokon kenan duk wahalan da ka sha din nan ni na dauka maka na gamawa a ce maka zo zo zo ka fita daga eh, upper credit lower credit ga office ga aiki ga wannan kana fita ga aiki in wannan ne kowa ya sa dan boko don ya samu abin yi amma gashi da yawa barkaci an yi bokon ba a samu abin yi ba to me yasa ba za mu dan canza tafiyan ba wasu su je boko wasu su je na addini wasu kuma su hada addini da boko gaba daya kamar yanzu muna da integrated school wa'inda muke hana hada boko din turancin da larabcin irin su sanda na imam malik ha irin su elkanimi college irin su almunir ha irin su mairi irin su barayimul iman suna nan da yawa ba tallata makaranta nake ba karkace ban kama suna makarantanka ba ni ina da irin wannan yan jarida ma ba sa son hakan na sani wasu duk abin ka kama suna zuwa kana tallata yanzu da zan kawo wani abin sha mai wani abu na aje a nan don in sha sai a ce ina tallata eh kudin ah, abin da na ku tallata ne amma ni ba hakan nake nufi ba ina so in nuna muna da makarantu ka duba imam malik islamic center Allah ya saka wanda ya assasa shi ya gafarta miki alhaji tijani balori wannan bawan Allah ya sadaukar kuma abin ya haifar da 'ya'ya masu ido yau likitoci nawa a nan cikin hospital ko wasu wurare wanda ɗalibai ne na imam malik islamic center in kaji janibin security suna nan sun hada arabic din da turancin to me yasa ba za mu kai ayyamu irin wayannan makarantun su koyi duka ba naziri fa na imam malik aka sa wani ya sa ɗansa aka ce biya kuɗi ina jin ko lokacin ko dubu goma sha shida ne yana ganin ya yi tsada da ɗansa ya je ɗan lokaci kaɗan sai gaji yaro ya zo yana addu'ar shiga bayan gida fita daga bayan gida ya yi addu'a wannan kawai sai rungumi yaron yana cewa imam malik ta biya ce shi kansa wasu addu'o'in bai sani ba ga yaron nazari yana kokarin furtawa gashi harshen sama bai miƙe ba saboda haka ku an fusa kun din nan wallahi sai mun dage amma ka kai ɗanka london yana karatu a jamus yana karatu wane ne yana karatu a gida bai yi karatun allo ba bai yi karatun islamiyya ba ba ka ɗauko masa malamin addini ya karantar da shi a gida ba daga nan ya tashi daga boko zunzuru nazirin boko ya yi babu Allah ciki firamare babu Allah ciki sakandare babu Allah ciki jami'ar babu Allah ciki ya je yayi masters da PhD nasa babu Allah ciki kuma shi dan garin ka ne dan ka ne ya zo a dan wane ne kaza kaza ai ya tsaya takara an zabe shi ya shiga office a to mun zo gashi nan da Allah muna da fili ne muna so ka gina mana masallaci look at you people <laughs> we are in timeless state we are in secular state yanzu muka ce za mu yi kaza to ai zo ai kaza ma kaza ne wallahi ni shine lokacin da na na na graduate ma da na zauna a can din ma amma gashi na zo kuna sha'anin addini addini wannan a zuciya ne sannu malam wa ya cuce shi Babai, bai yi ku an fusafin ahalikun ƙara ba da ka sa shi a makarantar addini muna da su ba hana ka kai ka sa a bokon ba amma in za ka sa a makarantar bokon kar ka sa a makarantar bokon da ba sa yadda ya mata su sa hijabi kar ka sa a makarantar da ya mata la ilaha illallah ina amma li haula ko me ya same mu ne a cikin garinka aka zo aka gina makaranta kuma ƴaƴanku ko musulmai za su je makarantar wai sai su sa suke. daga gwiwa abin da ya kasa duk a waje bai wuce wata biyu wani ka wata yarinya wallahi na sani ita kanta din tana tafiya tana jin kunya gashi ta girma ta balaga ta dan sa wani dan kwali ta rige gashin ta din ta sun fiye da kai kasa take dubawa tana tafiya ba ta iya sassa daga kanta ba wasu ne suna zuwa da zani cikin jaka in sun fita su daure me yasa a garin mu garin Borno garin Shehu garin Imam garin Qur'ani duk wanda zai gina makaranta ya bari mu. kirista ko wanda ba da addini ya sa abin da addininsa ya koya masa ko al'adarsa ya koya masa amma musulmi a bar mu mu yi al'adarmu mu mu yi addini ta za a zo garinmu a ce ayyan musulmai wai a premises na makaranta ba za su yi sallah ba akwai makarantu a garin nan 'ya'yan musulmai su ne fiye da kashi uku cikin hudu amma babu masallaci a ciki ba mss a ciki ba sha'anin addini a ciki ba a isa a rike kai ba ba a isa a sauke kaya ba amma ka yadda a zaman ka na musulmi irka shekaranta sha shida sha bakwai sha takwas ta balaga tana tafiya da irin wannan kayan me yasa za ta koyi turanci to in ta rufe kafan kwakwalwan ne ta rufe in an rufe turancin ba zai shiga ba ne a lokacin da a ingilan ba mata bolis an ba su dama su sa dogon wando su sa hijimar su sa gele su rufe gashinsu da wuyansu da kunnansu a england aka yi haka amma me ya sa motsin yanzu nake gaya muku a makarantar imam mali akwai wanda suka zama likitoci jami'an tsaro ba sai karatun bane suka zama injiniyoyi da kuɗi kuka suka saya ko da ilimin karatu suka yi to me yasa ba za a bari sauran makarantar su yi haka ba Allah da ya ku ce ya kawo ku da iyalanku daga wuta tun yanzu ka koya yarka tana karama ta san ya za ta rufe jikinta ya za ta kiyaye kanta kar ka dora mata sallah kar ta shiga cikin maza ta san cewa maza daban mata daban ah, akwai fa wasu mata fa saboda yara a ituna yara din don iya su nisantar da su daga maza wanda ake ce musu karki yadda namiji ya taba hannunki ba in ya taba hannunki zaki ciki kaji tsoratarwa in namiji ya taba hannunki zaki ciki kaga za ta ji tsoro ana taba ta za ta gudu in ba ku labarin kaina na tashi neman aure da na je ganin wacce zan aura din a gidansu kawai da aka ce mata gani na zo ina so in ganta kawai sai ta mace da kuka tana jin kunya ba ta san da wannan ba ya za a ce namiji zai zai ce yana sallah amma yau kuma fa ya kuke kai magana da nasa ba to da Allah mu gyara gashi gwamnati tana gyara salon karantarwa tana gina makarantu tana kaza an ba da dama kuma mai sa kaya ya sa kayan sai addini hatta a jami'a university of maiduguri ka je ka duba an sa kaya irin kayan da kowa zai sa ko to ka'idar ga kayan da za a sa ba hana mace ta sa lullube jikinta ba amma kawai wani bare fa ba dan garin bane ba ba dan jihan bane daga wani waje ya zo don ya ga cewa masu zaman lafiya ne ya gina makaranta amma wai ya ce ayyanmu ba za su sa riga su rufe jikinsu ba mata lokacin sallah ya yi ba za a tsaya a yi sallah a cikin makarantar ba kun sani kun san akwai na san akwai in za a gyara a gyara in ba za su gyara ba ina roƙon ku muna cikin ramadana duk wanda yake da ƴaƴa a irin waɗannan makarantu ina maki makiya da Allah don Allah don son da kake wa Allah ka cire ƴaƴanka daga wannan makaranta ka kai su makarantu masu kyawu yanzu za ku ga sun gyara ba kuɗi suke so ba a hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kuma kiwata ne kuma dukkan ku abin tambaya ne game da kiwon da Allah ya danka muku ai amana suke inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha amana suke mu rike su da kyawu mu nuna musu soyayya mu ba su tarbiyya kar mu zage su kar mu tsine musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi addu'a sharri akan kawunan ku kada ku yi addu'a shari’a akan ƴaƴanku ko dukiyarku don kada ku dace da lokacin da ake ansa addu'a sai kaga Allah ya karbi addu'a kuskure ne mutum ya zagi ɗansa Allah ya tsine mashi Allah ya yi maka za, wata mata ce kai da ne ba za ka yi kyawu ba kai da ne ba za ka shiga cikin mutane ba uwa take faɗin haka ga ɗanta maimakon ki jimba da hannu ki addu'a Allah ya gyara ɗanki duk fishin da kika yi karki bude baki ki wa ɗanki addu'a sharri sannan kuma yana daga cikin ku an fusa kuma ahlikum nara a kula da tarbiyyar ƴaƴa shigin su da fitin su ina za su je daga ina suka zo su wane ne abokanan su karka sakarwa ƴaƴa su duk abin da suke so in Allah ya baka wadata ka kayyade musu irin abin da za su yi amfani da shi amma in ka sakar musu suka saba da shi to lokacin da ka gane kuskuren su da wuya ka gyara su shine ka samu wasu iyaye suna har kokowa da 'ya'yansu? ka bari ba zan bari ba ka yi ba zan yi ba ta wannan musiba ce a can Allah ya umarni akan ƴaƴa su wa iyaye biyayya to biyayya ga iyaye da ƴaƴa za su yi zai kasance ne idan iyayen sun bai wa ƴaƴan tarbiyya ta addini sun nuna musu kimar Allah da kuma kimar iyayen da kuma ladan da Allah ya tana daga masu biyayya da azabar da Allah ya tara daga wa'inda musu biyayya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma hala walidun waladan afdala min husni min adadin hasani uba bai taba bai wa ɗansa wani abu kyauta ba bai dasa masa wata ɗabi'a kyakkyawa ba kamar ya ba shi kyakkyawar tarbiyya ka nuna masa girmama na gaba da shi ka nuna masa tausayawa na ƙasa da shi sa'anninka ya dinga ce mutu baba don matsayin baba yayyu ya ce musu yaya a ga girman mutane in kuna tafiya kare wuce gabanka in wajen da za ku yi magana kare fara magana in za a ci abinci kare fara sa hannu in an gama ya jira sai an tashi kafin ya tashi kar ya fara wanke hannunsa don shi ya gama ya jira sai manya sun wanke sannan ya wanke wanda ka daga tarbiyyar da ake koya mana amma yau aka bari kowa yana cin abincinsa shi kaɗai. da cokoli da filet wannan ya gutsara ya koma gefe wannan ya gutsara ya koma gefe daga nan sai aka ɗebe albarkan abinci ajmi'u ala ta'amikum yubarak lakum fi ku tara ku taru akan abincin ku za a yi muku albarka ciki kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa muru abna'akum bis salati li sab'in ku hori ayan ku bi sallatin suna da shekara bakwai shekara bakwai ka koya masa sallah ba ka koya masa babin ba ba ka koya masa yawace yawace garuruwa ba a in kana da hali ka tafi da shi wuri mai kyawu daidai ne amma ka fara koya masa addini Allah madaukake ce wa quduha hannasu wal hijara wutan nan fa makamashinta wato mutane ne da duwatsu wanda suka bace cewa Allah ba su bi Allah ba da duwatsu da ake bauta musu wanda aka sassaka ana bauta musu da sunan su ne abin bauta duk Allah zai jinka su a wuta alaiha akwai akan wannan wuta da Allah ya tanada mala'ikatun mala'iku ghilazun masu kauri ghil dakham dakham masu kakatti masu girma kasan mala'ikun Allah suna da girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani umarni in bada labarin wani daga cikin mala'iku ko umirtu an hajjiza an malakin min al mala'ika ma baina mankibihi ila sahmati udnihi masirat kam shekara 70 me din shekara 70 daga fada mala'ika nan fada ko zuwa nan sa, daga nan zuwa nan tafiyan shekara 70 ka san Allah yana da halitta ai duniya za ka kewaye ta ba ta kai shekara saba'in ba wannan mala'ika ɗaya ne a cikin mala'iku kafaɗansa ɗaya ne shekara saba'in to ɗayan ma saba'in tsakanin kawuya eh, ɗin nan shi kuma nawa shi ma kace saba'in nawa kenan ɗari biyu da goma wannan shi kaɗai wannan bai miƙe hannayensa ba kuma tsawonsa ya yake wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dhikra lil bashar wa astarwa ne to akwai mala'iku gilas shidadun masu tsanani ba su iya dariya ba ba sa dariya ba sa jin yarenka in kana ihu ma kamar kana cewa wasu kara ne a ah, ba mala'ika ba mobile police ko ko wani security ka yi laifi an kama ka kana musu an ce da shi ya kwakulo information din aka haɗa ka da shi don Allah in ka ce wayo Allah ya zai ce zai haƙura zai tausaya ma to kamar haka wannan dan adam ne dan uwanka ta yi imani ya shiga ya rata masa ya tausaya maka Su su wa'annan ba sa jin yarenka. su su yi su girka ka da duka cikin wuta ibada ce a gare su yadda za ka yi alwala ka yi sallah ka nemi lada yadda za ka yi, kana da yunwa za ka ci abinci yanzu za ka lokacin boda baki yanzu don Allah za ka tausaya ruwan sanyi eh yanzu da ruwan nan zai magana mai gida da Allah yau din nan kai hakuri karka sha ni rufe ido za ka yi wai cin hawainiyan biri aka ce ko biri ne ya kama hawainiya zai ce kaga yanayin hawainiya ba kyan gani to sai ya rike ta baya in zai ce za sai ya rike ido in ya za sai ya mai da baya bai gani ba balle ya ce ba kyan gani to kai ma sai ka rike ido ka taruwa. to mala'ikun Allah zai lazun shidadun kuma la ya'asuna Allah ba ba sa saba ma Allah cikin umarnin da Allah ya ba su aiki suke yi wa yaf'aluna ma yu'marun suna aiwatar da abin da Allah ya umarce su Allah muke roka ya kare mu daga azabarsa ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu na sabbi bi hadar qadri insha Allah subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi